To, na farko dai kamar yadda ka sani wannan zaɓe ne da yake da mahimmanci a siyasar Amurka, kuma Amurkawa miliyoyi sun fito sun kaɗa ƙuri'a an gama zaɓe lafiya kalau wani abin sha'awa ne babu wani hargitsi babu tashin hankali. Shi wannan zaɓe da ake kira midterm election duka bayan shekara biyu da zaɓen shugaban kasa ake yin sa, amma ba zaɓen shugaban ƙasa ba ne zaɓe ne na gwamnoni da 'yan majalisu da jami'an majalisar wakilai. a yanzu haka da nake masa magana a jiya an yi zaɓuɓɓukan majalisun wakilai 435 kafin wannan zaɓe 'yan jam'iyyar republican da ke adawa su ke rike da a rinjaye a wannan majalisa ta wakilai to akwai kuma majalisar dattawa wanda take da kujeru ɗari a ciki ita kuma 'yan jam'iyyar democrat masu mulki suke da rinjaye to kusan kowace jam'iyyar yanzu an ta shigo zaɓe ne domin ta taka rawar gani ta samu rinjaye saboda idan aka ce democrat ne suka samu rinjaye ma'ana za su rike rinjaye da suke da shi a majalisar dattawa za kuma su samu sabon rinjaye a majalisar wakilai wanda hakan nan ana ganin zai taimaka musu wajen ganin cewa shugaba obama ya aiwatar da manufofin da yake da shi wanda a dalilin rashin rinjaye da suke da shi a majalisar wakilai ya hmm. hana shi shugaba obama samun ah, damar aiwatar da manufofinsa da yawa su kuma 'yan jam'iyyar republican suna ƙoƙarin eh. su ƙara kama ah, majalisar dattawa wanda idan suka samu nan din. to zai zamanto cewa suna da ikon hana shi shugaban kasa yin abin da yake so ya yi kuma zai taimaka musu a zaɓe na 2016 da za a yi. To eh. banda ma wannan zaɓe da muke na 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa eh. akwai zaɓukan gwamnoni a jihohi 46 a cikin jihohi hamsin. Hmm. Wanda kuma hakan na ɗin shi ma duka jam'iyyar eh, Republican da Democrat suna ƙoƙarin su ga cewa 'yan takararsu sun ci. dalilin da yasa wannan yake da mahimmanci uh, shine uh, na farko zai uh, wato samu tasiri akan yadda ake gudanar da al'amura a kasan haka zalika kuma duk jam'iyyar da aka ce ita ta nasara a wannan zaben to hmm. zai taimake ta a zaɓe da za a yi na dubu biyu da sha shida abin da ya kamata mu fahimta shi ne yawanci in aka zo zaɓe da wannan na midterm eh. jam'iyyar da take kan mulki yawanci ita ke shan wahala. Ban taushi numfashin ka ba, wai me yake jawo irin wannan haka? To idan ba wanda ya san ka ba wanda zai yi maka shirri, amma har an baka a mukami an baka shugabanci a kamun lura yinka za ka burge mutane da yawa kuma za ka ɓata wa mutane da yawa. musamman ma ganin cewa shi shugaba obama da aka zaɓe shi akwai mutane eh. da dama da suke ganin akwai abubuwa da ya dace a ce ya yi to akwai ba akwai matakai da ya ɗauka har su kansu 'yan democrat abinda da ka duba wannan zaben za ka ga suna ɗan nisanta kansu da shi shugaba obama suna ganin kamar a ba da farin jinin da zai taimake su su ci zaɓe. Eh. Kaga wannan abu ne da yake da ban sha'awa an ka kwatanta shi da mu abin da ke faruwa a gida da za a ce eh, kowa sai dai ya bi shugaban kasa. A wanda 'yan Democrat ne suna nan sun tsaya zaɓe amma ba ba wai sun dogara da shugaban kasa ba ne ko kuma sun dogara da jam'iyya kawai a'a sun dogara ga irin gudumawa da suke bayarwa a matsayinsu na gwamnoni a matsayinsu na 'yan majalisar dattawa da majalisar wakilai kuma eh. wani abu da nake tunanin yana da kyau mu fahimta shine yadda ake zaɓe a nan ba wai ana bin ƙabilanci addini ko ɓangaranci ba ne a'a akwai abubuwa na manufofi da su masu kada ƙura suke dubawa idan ka duba a wannan zaɓe abubuwan da suka sha gaban jama'a wanda kowa yake tambayan wanda ke so a zaɓe shi shine meye ne ra'ayinka dangane da abin da ya shafi albashi wato abin da ake cewa minimum wage eh. meye ne eh, ra'ayinka dangane da abin da ya shafi karuwar talauci eh, matan income inequality me ne ra'ayinka dangane da dokar nan ta obama wato obama kiya dokar kiwon lafiya mhm. kuma shin me ra'ayinka dangane da har harkarokin da suka shafi bakin hauri yan kasan waje wato abin mai ya danna haƙin talaka ya gyara miya da dai da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin